Ƙungiyar ƙasa da ƙasa nan mai tattara bayanai kan matsalar cin hanci da rashawa a duniya Transparency International ta ce duk da samun ci gaba akan matsayin da take wato daga 154 cikin ƙasashe 180 a shekarar 2021 zuwa matsayi na 150 a shekarar 2022 tarayyar Najeriya ba ta samu ci gaba ba cikin makin da ta samu ta shekarar 2022 wato 24 cikin 100 take da shi har yanzu ita kuwa ƙasar Ghana da ta zo matsayi na 72 hudu cikin jerin kasashe 180 bata samu wani ci gaba ba a ta na yaki da cin hanci da rashawa haka zalika bata samu koma baya ba sai dai kuwa zu kasashen Afirka ta yamma kamar jamhuriyar Nijar ta samu maki 32 cikin 100 kuma tana matsayi 123 cikin kasashe 180 haka zalika kasar Kamaru ta samu maki 26 cikin 100 a inda take matsayi na 142 Usama Armiyawu masanin tattalin arziki kana mai babutukan yaki da cin hanci da rashawa a nan nahiyar Afirka na ganin zuba kuɗaɗe wuraren da basu dace ba ke kan gaba cikin abubuwan da ke haifar da wannan matsala. For the past years, ina muke wajen nawa muke Ghana da Nigeria ko Niger ko Togo in ka je karnu kan gado ka kana ga kama mu karkashin masala guda muke. Ba mu da wani kwakwarin hasibiti da ke cikin West Africa da da ce a ta presidentin garinmu in yayi ciwo da ya duba shi ciki ce ta mamaki wannan budget da suka yi kowane shekara cewa ana kashe kudi kaza akan tafiyatar da lafiyan mutane nawa ke shiga cikin eh, development na asibiti da sauransu in ka duba president buhari na Najeriya. yau ga hakan yi ciwo ya ɗauki bagin shi a kai shi london ya je neman lafiya hakanan ne president akufo na ghana shi ma in ya ciwo hakanan ne dai kwashe a tashi a doki private a kai shi kasan turai abin da ya sa wadan abu ya kasance ne ana rashin adalci da legal system bai aiki eh, rashin adalci akan lissafin kudin kuma rashin hukumtar da waɗanda suka yi bannan kudi. Ko shin wani mataki ne ya kamata da kasashen su dauka domin ganin an shawo kan wannan matsala wannan ne tambaya da na yi ma armiyawu usama inda yake cewa matasa su fara involve kansu cikin politics kuma da media kamar kaman ku ku kara kai kara akan wannan fitina da muke ciki kuma in dai ya kasance muna bidan mu ci gaba duk reportin da aka kawo muna cewa wani ya yi bannan kuɗi ya kasance wannan mutum an hukunta shi sai dai ko na je ta bakin wasu al'umma game da rahoton baya-bayan nan da ita kungiyar amnesty international din ta kasa da kasa ta fitar a inda suke cewa sunana alhaji garbo da farko mu dukka mun je mun dangana kan shagabannin mu ne ba su kamanta muna abin da ya dace alhalin kuma ba haka bane ba shagabannin bane shagabannin nan gabanin su zo suna zuwa da alkawalin cewa za su muku aiki ni kuma da aikin da za su yin nan kuna da yanci ku na da su ku yarjejeniya ba shi muke yi ba na saba wani mota an baka ko wani baburu ko an dan miliyan ba ruwanka da zalunci shi duk inda za ce a ce jama'a duka kowa ya allaka ba abin da ya shafe ka to shi in dai ana so correction ya zo mu za mu gyara gwamnati gwamnati gyaro ba gwamnati zai gyara mu ba Abdulrazak Adam aka ce za yaki cin rashawa na rasa da Allah shanta shan saya saboda ya yi karfi sosai ayi ayi saboda kowa da zo da mishin shi yake zuwa ya zo ne ya fanshe ba bashi ga abin da ya zuba. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.